أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gashi Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya nuna mana wannan rana da albarka ranar talata ɗaya daga cikin ranakun da muke karatu wannan littafi na bugarin musulmi muna roƙon Allah ya shige mana gaba don ba manta ba muna magana ne akan abubuwan da malam ya kawo muhimmai da ya kamata namiji ya kula da su bangaren iyalinsa kuma na yi wata magana satin da ya gabata cewa duk lokacin da ga wani namiji cikin yalwar rayuwa mai daɗi ka gane cikin nishadi ka gane arziki na yana haɓaka to ka bincika wannan mutumin za ka same shi yana kulawa da haƙoƙin iyalinsa sannan duk namijin da yake wulakanta iyalinsa baya kulawa da su baya kulawa da haƙoƙinsu wannan mutum ko shi ne wanda ya kowa arziki a Najeriya za a gani cikin wahala da takura saboda wannan tauye haƙƙin iyalinta da yake annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kai ya gaya mana cewa khairukum khairukum li ahli mai alkhairi cikin ku wanda ya zuba ma iyalinsa alkhairi yace wa ana khairukum li ahli kuma ni na yi ku alheri ga iyali na annabi sallallahu alaihi wa wasallam na kyakkyawar mu'amala da iyali Allah ya azurta mu da ya musu kyakkyawar mu'amala kuma da yace wa qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu wato ali ibn abi talib radiyallahu anhu Allah shaida da shi mun san waye Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shine khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hudu in ka na halifofin manzon Allah na farko wane ne sayyidina Abubakar na biyu da sayyidina Umar na uku da sayyidina Usman na hudu da sayyidina Ali radiyallahu anhu saboda haka babban mutum ne sai Ali yana da martabobi da darajoji sosai duka manzo Allah ya yi bayanansu. Wa ƙada Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Sai Ali radiyallahu anhu ya ce, Dakhaltu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ala wa Fatima. Kunta ita Fatima masu sai da na Ali ce. Ali ce na shiga ni da Fadima wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah shi kare yadda a gare su wa wajadna hu yabki buka shadida sai muka same shi yana kuka kuka mai tsanani kaga duk abin da ya samu zala ya kuka abin nan ya bashi yace muka same shi yana kuka buka shadidan kuka mai tsanani fa qultu lahu sallallahu na alaihi sai na ce masa fidaka abi wa ummi ya rasulullah ladhi abakaka babana da mahaifiyata su zama fansa wajen hucewar zuciyarka me yasa kake kuka laraba na irin wannan karin magana don nuna girmanka da martabarka cewa kai matsayinka da za a ɗauko mahaifina da wani abu zai zo ya halaka ka to sai a ce in aka ba da mahaifina za ka kukuta to za a mulki mahaifina ya halaka kai ka rayu da za a ce ga wani abu zai halaka ka amma ga mahaifiyata yana iya halaka ta kai ka tsira to na amince kai din ka tsira mahaifiyata ta halaka shine ma'anar fidaka abi wa babana da mahaifiyata su zama fansa a gare ka mallazi abkaka me yasa kake kuka kala yace ya ali lailata usri bi ila sama yace ya kai da na ali daren da aka yi isra'i da ni zuwa sama menene isra'i tafiyar da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin makka zuwa ina zuwa baitul maqdis shine isra'i to menene mi'raji ta yadda aka yi da manzala daga baitul maqdis zuwa sama ta bakwai shine mi'raji to manzala ce lailata ya bi ila sama a daren da aka yi da ni sama ra'aytu nisa'an min ummati na ga mata cikin al'ummata azibna bi anwa'il azab ane musu azaba da nau'i nau'i na azaba ane musu azaba da kala kala na azaba to ba kai tu shi ta min azabi ne manzo Allah yace to shi yasa nake kuka saboda abin da na gani na tsananin azaba da ake musu yanzu zai yi bayani daki daki ya ce wa ra'aitu ra'atan mu'allaqatan bi sha'riha yugalli Ya yace na ga wata mace an rataye gashinta sama kwanyarta tana da gwargwada saboda wahala kun yanzu mace ɗaya kenan ko wa ra'aitu ra'atan na ga wata mace mu'allakatun bi lisaniha an rataye ta da harshenta wal hamimu yusaffu fi halqiha ruwan zafi suke kwarara a makogaranta mun samu mace da wa ra'aytu na ga wata mace kada shiddat rijlaha ila fadayiha an daura kawawanta zuwa ga mammanta waya daha ila nasu ya fiya hannayensa an daure su ga makwarkwadon goshinta nawa kenan wa ra'aytum na ga wata mace da ya ha an daure ta an rataye ta da mammanta nawa kenan wa ra'aytum na ga wata mace ra'asuha ra'asu kanta kan alade wa ha badanu himari jikinta jikin jaki alaiha alfa alfa launin min al'azab alaiha mata launi launi na azaba har miliyan ɗaya launi launi kala kala ta azaba dubu dubu me dubu dubu miliyan ɗaya alaiha mata launi launi na azaba har miliyan ɗaya nawa kenan wa ra'aytu imra'atan naga wata mace ala suratul kalbi bisa ga surar kare gaba ɗaya ita kamannunta na kare da annaru ta da hulumin fiha wuta take shiga ta bakinta wata jimin min duburiha wuta na hituwa ta duburarta wal mala'ikatu yadribuna ra'saha bi maqami'in min nar suko mala'iku suna bugunta da wani kulki na wuta nawa shida waɗannan su ne nau'ukan mata waɗanda ya gani amma ba a gaya mana mai suka yi ba amma dai suna ya gani ana ma dauri dauri da azaba ina jin da kun rike su ko faqaban fatima radiyallahu anha fatima radiyallahu anha Allah shi yadda da ita ce wa qalat sai ta ce Eh, ita na na fatima tana jin wannan magana fa kamar sai ta miƙe sai da tana zaune shine ma'anar fa kamar fatima fatima ta miƙe radiyallahu anha Allah shi da ita wa kada ta ce habibi wa qurratu aini masoyina sanyin idanuna cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ma kana a'malu haula'i wai mina na aikin waɗannan matan hatta wa za a laifin na azab ha ake musu irin wannan nau'i nau'i na azab fakala alaihi salatu salam. nabi sallallahu alaihi Sallama ya ce ya bunayyatu ya ke ɗiyata amma kasu bi sha'ariha, amma wadda aka rataye gashin kanta Kwanyarta tana da gwargwada فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال ta kasance ba ta rufe gashinta daga maza tana hita tana nuna wa mazaje gashin kanta yanzu ga lokaci muna da masu haka nan suna da yawa ko to sun shirya ma zaba ko sun shirya ma yi musu haka to ga bala'in da wata ta hwada mai irin halinsu mace za ta haita ba ta iya sa suturar musulunci sai ta yawa ɗan jaskoba tana ta he ta yi a cikin maza ko ta daga ya sama ko kuma ta suke gashin kanta hannun ga kawaɗinta kuma na doki na ba nata ba tana a hankalin 'yan matasa wayanda ba su da aure da ma masu aure masu gurɓatattu zuciya da yanzu abinda ake cewa zinan ma masu aure sun mahi samari eh haka nan eh yanzu zinar da wai masu aure kai samari ma ba su yadda ga wannan ba ƙaramin musiba ba ce a ce mutum na da mata gida ne ko mata gidan shi kuma ya dawo bayan bayan hili suna tabara to a yana jin kuma an samu matsala Allah shirya da haka ita wadda kika ga an rataye gashin kanta kun yi tana zubar wada ke jirgin ta? la zubar shi hamilar rijal وأما التي كانت معلقة بلسانها أما ga wato an rataye harshenta ana kwarara ruwan zafi a cikin makogaronta fa inna hakanat tu'zi zawjaha ta kasance irin matan gana masu cutar da mazajensu da harshensu nan gaba ta asiri wani abu ya haɗa ta da miji in ta kama kazan lafa da cin mutunci to dada sai wada Allah ya so sai ka gudu ka bar mata gida to wannan kuma kwaman da wurin mata sai yan gada yin lamar da yawan lam da ba su da irin wannan cin mutunci yan kaɗan ne wayan da Allah ya majin kai wa rahama amma galibin mata suna da wannan ɗabi'a mun ji biyu ko wa amma ma'allakafin bisa da ya yi ha amma wanda aka ɗaure wato mammanta aka ɗaure ƙawafin da zuwa ga mammanta hannayen da zuwa ga magwagwadon goshinta fa inna haka na tafsudu firashi zaujiya ta kasance tana lalata tabarmin mijinta kamar yaya idan aka ce mace na lalata sabon miji abu biyu ne ko dai ta nemi ta kiyo shi shashe ta yi mata komi amma in dare ya yi ba ta bari ya taɓe ta shi ta bala'i kuma lahiyar ta lau wanda ce mata mai lalata sabon miji wasu malamai suka ce abinda ake cewa mai lalata sabon miji wanda ga mijinta na aure amma tana waje tana fasikanci kuma yanzu ga sunan birjit sai wanda Allah ya tsari yanzu in baki annaya ba akwai mata lillallai waɗanda ka dillancin mata suna kai ma mazaje masu arziki masu kuɗi gida-gida suka bi loko-loko da an ganki cikin wahalar rayuwa cike ke so ke yanzu da kike haka ɗan yarinya da ke gashi cikin jikin mata wallahi yanzu alhaji guda in na kai wuri ne sai shi miki goma na arziki dubu ɗari sai ya baki na taɓa ji da kunne na wata mata aure ce ta yi rakodin mijinta ya kawo miji cewa kawar da take faɗa mata ta ce ke yaya ta ce kina nan kina wahala shekaran jiya ina abuja idan alhaji wannan nan ta ce eh ta ce ce wannan ai wallahi na taso da arziki na wallahi abin da na sa gare kaza ya ce shekiyar wato ta arziki kaza ta ce wallahi ke ku ke wahala ta ce wahala ni ai wayo na nake wallahi malam ma ta aure ta malam wala akwai hatara mutum ya kama iyalin shi yau ya raba iyali ne da miyagun abokai domin miyagun abokan nan su za su kai shiga halaka sau da duk wanda ka gana shigowa gidanka ko masu kana alaka da ita in ka yi da ita ba ka gaya mata wanci ce na daga yau ban yarda da kawance tsakaninki da ke da wancan ba sannan ban yadda da wancan zuwa gidana ba sannan ban yadda ke ki je gidansu ban amince ban yadda ba in kina faɗin zaman lahiya na da ni da ke to ki daina kulla da ita in ba kana ba ba ta da tsoron Allah ka kai ta ga halaka sai zama na kai ka kaɗai a ita haihuwar ɗaya ba na ka ba kana ciki wasu kasan banza ka mata ciki kai ka zama kwaba kawai yanzu babban musibar kamar nake gaya maku shine yau mata aure sun mai da zina kawa saboda suna ganin cewa su koda sun yi abin kunya bai kasu yi, don ta san koda ta yi abin kunya mijinta zo da shi saboda ka wannan ba karbin matsala ba ce sannan mu ma za mu ji tsoron Allah da yawan mu muna sakaci wajen kulawa da haƙoƙin iyalinmu kaga yan tokan nan da ka ramma ya danganta cewa da saimin toka ka ce ta toka ne ka ko ta gumi A gumi wajibi na kuma toka wajibi ta koko gumi wajibi na ka sai gumi a abinci wajibi ne ka sai mata toka ta yi wanki don ka ji daɗi don yanzu ba ta wanki tana zama da annakiya in ka ce wa jihar ga ta dan minista ɗinta tana ta yi a tsohon kalla to daga tsaya kana kallon ta waje tun da waccan ta hangane waje da wagga ta haka dun mata ne dun mata ne waccan da kana mai da hankali kana kallon ta kuɗi ta kashe karuwanci na ta kai ta kashe maganta kuɗi ta sa turare mai tsada ta yi sa lalle ta sa bijin don ta kira ya ba za ka kanta to ashe ko yan akwai hali ta gidanka sai kai mata haka duk sati ba ta kudin sai ta yi bikin ko ka ɗauko mai bikin to gidan ta yi mata ko ka ɗauko mai gizo to nan ta yi mata ko ka ba ta dama da sai sai eh? ka ba ta tokar wanka ka ba ta tokar wanki to galibin matan muwa duk tokar da suka wanki da ita da ita suka wanka wallahi malam galibin mata yanzu kan nan ta wanki ita su wanka da ita shi me zai mace sai yi kazni eh shi yasa sai ga maza an suna ga wata mace sai wani sai ne zai zo mai in ya kama kallo ma eh idan malam ta kake mu da kuɗi kuma ka koma gidanka ka saya ma matar ka tokar kamshi mai kyau wanda za ta wanka ka saya mata duk abubuwan da suke bukata turaruka menene duk abin da kake bukata shi da Allah wata na zuwa ta ɗauki hankalinta duk abin da za a faɗa masa cewa ke a kai ga alhaji wani shi miki kaza shi miki kaza su cewa ni don mijina ne to wallahi ku sani ana nan ana farautar mata akwai dillallai na fasikai waɗanda ka yi musu farautar mata suna kai musu kuma mata ne balle ka ce namiji na ka ce karwa ne to ba maza na mata ne suna shiga gida ko gida an ce abinda suka fara da shi da kyauta suka baki idan sun ga sai su samu turare mai tsada irin na dubu biyar bayan sun gama magana da ke su a hajiya to ga ɗan turare ke ɗan sa ke ko ke ji turare mai ƙarshe wanda ba taɓa sawa mai tsada an baki ana na ana na wacce da ka samu ga duniya ce to ba ke sana'a da na kai a'a wace irin sana'a ta mu to ni kai na naka ba su in kina iyawa abin da naka so da ke dai nemi izinin mijin cewa za ki sai wuri kaza daga can daidai wuri ka za ki tsaya nan za ki wani ya da mota iri kaza kawai da ya to ɗin buɗe da shiga shi na neman misali da ke ita ko da nan za ta waya tara na ɗakinta ba sai ta ce ba kai mutumin ita ka san daidai titin na inec ɗin to da ka sai daidai aina kana ganin wata mace tsaye da niqabi da hijabi kana zuwa wurin nan ka tsaya dai yanzu ka san fasikancin yanzu na mata aure hijabi suka sa kuma niqabi suka sa kun manta ko nan gidan maza lokacin na gidan maza matan da an kai ta kama mata aure ne in an ka ce a ɗauke ta kai wani yan zarce kowa Allah ku ruwa min asiri wallahi mata aure ne to ke da auren ki kiwon ga mugu abu ta ce to ya na iya to da kamata aure yanzu sai su sa hijabi sai su sa sai ga titi sai sai shi ko yana towa ai mai misali inda za su tsaya da ta to nan sai ta bude motsa da ta shiga shi inda ya kaso da ita yanzu a gaba abin su ya ɗauko ta kuma yana kawo a bakin titi bai kuwa da zo bakin titi da can zai bi ɗan mai kabu kabu ko ya ba da kuɗi shi zai tare mai kabu kabu ya bishe ka gani to ya za ka ce suna tare ba waya da ita ita waccan ya da ita ka waya da ita duk abin da an magana ko sako ita kai to ya za a yi ka gano wallahi malam sai wanda Allah ya kare muna tare ku to <coughs> wa amma mu'allaqatu bi sadayha amma wanda aka rataye mammanta kanar tafsir firashi zaujiha tana lalata barwan mijinta wa amma allati tashiddu rijlaha ila sadaiha wanda aka daura ta zuwa ga mammanta hannayenta zuwa ga makwarkwadar goshi eh wa qara sallada alaiha alhayat an sanya mace zai wal aqarib da kunamu suna cizanta fa innaha kana la tanzifu badana hamil janaba ta kasance la tanzibu badana ba ta tsalaka jikinta min aljanabata daga janaba wal haida ba ta tsalaka jikinta daga haida kenan ba ta wankan janaba ba ta wankan haida ka ji hadarin masu da dinga zuwa ba ta wankan janaba ba ta wankan haida za ka sa ranar kiyama cikin bala'i da musiba Allah ya kare sannan wa ta hazo bis salat tana izgili da sallah wa amma lati ra'asa yin zire. amma wadda kanta kamar kan alade kun sa ko da manzo Allah ce ya gani ko kanta kamar kan alade ko wa badal habal himari jikinta jikin jaki fa inna hakanan nan mafi. ita ko ya ta nan mama ce menene nan mama ya hadin zama ba ta bari miji ya zauna lahiya da abincin zaman sai ta haɗa su ba ta bari miji ya zauna da kanne ne lahiya sai ta haɗa su ba ta bari miji ya zauna da yayye ne lahiya sai ta haɗa su Da wallahi akwai masu da adda aqida ko kai awwa in dai ban da mijin nan ba ta bari ko kusa da mijin ka sannan wallahi in ga kuskura kan nemi wani abu ga mijin nan ba ta sani ba wallahi ba ta bari a baka abin nan akwai su ko babu akwai su suna nan cikin mata duk wanda sun haka ne kusa ga mijin yaran mai gida sun mai da su kiyoshinsu ƙannan mai gida yayyen mai gida sun mai shi kamar kiyoshinsu kowa ɗan abokin mai gida kake ba su yadda ta faɗa da shi ba tare da sun sani ba don haka ɗan abu haka bai da abin da ta kaso ce hajiya da Allah wasu na gawa mai gida magana da sannan ga wani ɗan samu ko ɗan dubu biyu haka in ɗan yi kaza ta ce ai ba matsala ita ta tsare in za fara ta amso ma da sai ta amso maka dubu biyu, ta ce mana da su to kana wulakanta ta amma ran da ta gane kuma kana roƙon mai gida wani abu daga kai sai shi to ran nan cewa za ta yi wato yanzu jayayya haka da ita ke in ba ita waye ita ce inda mai gida kai sai ya roƙa to da ya ba ko ba shi kuma in mai gida ya ce ai mutumin kina ya roƙe ne ce wai da Allah yana son ya yi iya yan dubu biyar na yake so ta ce ba a bai mi min. ka san maza ta ce mi min. in yi mi ko ta ce to wallahi ba a bashi sai iskan banza nan shekarun da ai wuri na ta wace yana so in bari dubu uku da baya ka ko san na bashi shi ke nan ta rikita to Allah ya kare to su mai ne sannan ka zaba ga baka karya makaryata da wa amma lati ala suratul kal amma wadda adda sura irin ta kare wannan ruka da kullu min fiha wuta na shiga ta bakinta wata kharuju min duburiya wuta na tana hita ta duburarta fa ha kanat mannanatan hasaratan ita ta kasance annamimiya ce bayan zaman ta mimiya ga baka hasada hasada ko ta hasada aiko ka ga ita hasada wuri biyu na hankali da ita wuri biyu ya halatta kai hasada dan uwanka yana karatu ka ce sai na cin mu'ani nan ba hasada ta ba sura da giftu ya halatta ka ce sai na cin mu'ani ko ka ce sai na wuce wani wuri biyu wurin aikin alheri Ka yanzu wani ɗaya zo masallacin nan ya ce yana son kafin kafin ɗin nan a canza su kai ko sai ka ce ni ko na ɗauki nauyin kaza na masallaci ai competition wannan ya halatta amma dai in ba nan ba to ba a buƙatar competition wajen wasu abubuwa ka ce kai ga wani ko abin da duwa ne sai ka yi shi wannan ba za da addini ba ne ka hazada haramun ci wannan hadisin ya an yadda shi ne cikin min kitabul kaba'ir a cikin littafin kaba'ir wannan hadisin abinda malaman hadisi suka ce wala yasbut wala yasahu hadisin bai tabbata ba kuma hadisin bai ganta eh hadisin bai tabbata ba kuma hadisin bai inganta ba eh? <laughs> suka ce kuma mai rauni na kwarai ko cikin masu rauni shi rauni ne ya yi yawa kuma aliyu bin hussein aliyu dan Hussein an samu ruwaya daga wuri ne ya ce ya ji daga hussein dan aliyu shi ko hussein dan aliyu ya ce ya ji daga baba ne aliyu dan abi talib ya ce hadisin na bai inganta zuwa muna ji ko nan cikin malamanmu na zamani wa qadabtu ila shehu nasiruddin al-albani an tambayi muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu Allah shi masa rahama fi silsilatul huda wan nur a cikin silsilatul huda wan nur wani program ne da yake a silsilatul huda wan nur fi ta rakam a cikin lambar cassette na tamanin da ɗaya min wajen hisanin minu game da huska ta biyu a cikin hadis a cikin shi an hazal hadis game da wannan hadisi ba qala Muhammad Nasiruddin Albani ya ce ala kulle halin fa hazal hadisu la yajib Albani ya ce kai kowane hali hadisin nan bai inganta ba ba haka hadisi tsakanin da Allah inda za a tsoratar duk da malamai sun ce babin tahziri da tsoratarwa da firgitarwa ana iya yin fata ana iya tsoratarwa da hadisai da ifayi amma ba duk malamai suka yi da wannan amma mu abin da ya samu a karanta tun da karatu muke na littafin mun ɗauko kwaba ta kwaba to kaga mun ha gado da makaranta da kuma mun karanta kuma karshe mun wa mutane bayanin matsayin hadisin bai inganta kai ma yanka je karantawa garanta mutane gaya musu cewa hadisin bai inganta ba don haka wani hadisi game da kuka ji bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to muna iya tsayawa dan ko mu kara eh ne da ce kuwa da karatu akwai eh, kuwa da lokaci ai in kun ga akwai a tsaya don a tsaya in ci a kara a kara a tsaya nan ko inda za a shiga sabon babi to kujiya an ce sai a tsaya nan tunda za a shiga sabon babi domin inda a shiga sabon babin zai karatu zai hidata to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala abinda muka karanta daidai cikin wannan karatu namu Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yi muna Allah shi amintar da mu ga abinda muke jin tsoro Allah ya yi muna damuwa baki daya ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa mu ya aminta da mu daga dukkan abin da muke jin tsoro da cijawanan da muke tare da su da matasa Allah ya san bukatar kowa Allah ya mu kowa bukatarsa wani addu'a ga dan uwa Abdulkarim Nasir wanda bai da lafiya ya gamu da matsala na rashin lafiya na masar jinni na shahar aljannu ko kuma wani abin da ba a sani ba to Allah da shi ya san menene matsalar abin da ke damunsa. sa muna roƙon Allah ya yaye wannan ba Allah ya bashi dariya Allah ya kuranye masa kuma muna fama da matsaloli irin na. dukkan wanda a da wani rashin lafiya ga jikinsa muna roƙon Allah ka ba mu lafiya Allah ka ƙara mana lafiya ga jikinmu Allah ka yaye mana damuwa baki ɗaya. yan kasuwa daga cikinmu Allah ka samu kasuwanci kasuwancinsu albarka Allah ka taimake mu da taimakonka wannan nake cewa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته